Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa yawaita wanke hannu zai yi rigakafin kamuwa da kimamin kashi sittin daga cikin ɗari na cututtuka musamman cututtukan da ke yaduwa ko kuma ake yadawa. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki. Sha biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin yi wa mutane tunan muhimmancin yawaita wanke hannu domin rigakafin kamuwa da cututtuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tsayar da wannan rana. Haka kuma bikin ranar na yi wa duniya tuni akan yadda a duk shekara kimamin mutane miliyan ɗaya da rabi ne suke mutuwa a saboda cututtukan da suka danganci rashin tsabtataccen ruwa da kuma rashin tsabtace muhalli. Misali a Najeriya bara gwamnatin tarayya ta ce mutane 86 daga cikin mutane 1,623 da aka ba da rahoton sun kamu da kwalara a wasu sassa na ƙasar sun mutu a sakamakon cutar da za a iya riga rigakafinsa. An samu bula annobar kwalara a jihohin da suka hada har da Ogun da Oyo da Plateau da Zamfara da Nasarawa da kuma jihar Lagos. Ciwon kwalara mugun ciwo. Don Allah a kiyaye shi, abin kiyaye wannan ciwo, kun san shi ne tsabta, ka gyara makwancinka, ka gyara abincinka, har zuwa kwa cikin ɗaki. hatta ma kan tebur da tsakar gida duka wanke shi ciwon kwalara ka kore shi. Shin me yasa ne likitoci da jami'an kiwon lafiya sukan buƙaci a rika yawaita wanke hannu? Menene muhimmancin yawaita wanke hannu ko kuma wani irin tasiri yawaita wanke hannu ke ɗorawa akan lafiyar mutum ne? Tambayar kenan da wa Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya da ke Kaduna, Najeriya. eh to shi wanke hannu kusan zan ce shi ne umul uba'isin wato abin da ya shafi tsafta domin na ɗaya shi hannu shi ne kusan ke kwasan sama da kashi sittin na datti da ka sani so idan kana yawan za a gare kusan komai girki ne noma ne wasanni ne komai da za a yi gare da hannu ake yara ne za da hannu suke ta su sabili da haka hannu ba inda bai taba kuma yana yawan kwasan datti wanda da yawa mutane ba su kulawa da mutum ya dan kakkaɓe da sai tsammanin cewa ai dattin ma ta fita to da wannan hannun nan ba tare da wankewa da kwayan cutar nan da dattin sai ya ga ya tsoma hannunsa cikin abinci ko ya ɗauki wani abu ya ce ya jefa cikin cikinsa nan take kuma sai ya kamu da ƙwayoyin cuta to ganin haka shi ya sa likitoci da kuma jami'an kiwon lafiya suka ba da muhimmanci aka kuma ga cewa wai a faɗakar da jama'a a ƙara wayar da kansu da cewa su kula da wajen wanke hannu domin wannan yana da muhimmanci kwarai in suna wannan to za a san cewa an ɗiga kusan kashi sittin na kamuwa da cututtuka to sauran kashi arba'in ɗin sai ya kasance za a iya fuskantar su a yi maganin su. To galibi ka san a shi yaro tarbiyyar da aka mishi shi zai tashi da shi. Kasashen da suka ci gaba za ka ga yaro ko a ɗakin ba misali ma ko a ba haya ne in suka shiga za su wanke hannunsu. To amma mu eh, a mu na Afirka bari yi maganin Najeriya da na sani galibi za ka ga yaro ma ya fita ya je ya yi wasa ya dawo kawai an bashi abinci ba za a ce je ma ya wanke hannu ba balle ya ci abincin nan to ganin cewa ana da wannan al'ada akwai wani mataki ko ko akwai wani abubuwa da kuke yi idan iyaye sun zo asibiti na faɗakar da su muhimmancin wanke hannu ko ko akwai wani shiri da gwamnati take yi eh to shirin da gwamnati take yi shine na kokarin faɗakarwa dai ga jama'a da kuma kan kafafun yaɗa labarai rediyo da sauran wasu wurare da cewa mutane su rika kokarin a ga cewa kowa ya wanke hannun ya da yaran sa'an nan akwai kungiyoyi masu zaman kansu da su ma ke wannan kokarin to a asibitoci dai abin da muke yawan shawarar iyaye da suka zo shine kan cewa idan muka ga cewa an zo da yaro mara lafiya dama babban abin da ke yawan damun yara shine wato cututtuka masu kama masu tsalle daga wani zuwa wani haka wanda ake iya kama infectious disease haka to mun san cewa masu yawancin sa kuma ta wanke ta datti ne da ake samu ta rashin wanke hannu to wayannan duk lokacin da uwa ta zo da jaririn ta ko yaron ta akan kokarin faɗakar da ita don su rika tsawata mu wayannan yaran kamar yadda kika ce ne yaro shi da ya girma nan zai ɗauka eh, ba wanda ke tsawata mashi ko yake nuna masa cewa akwai muhimmanci wanke hannu to ba zai taso da wannan ba in da ya taso da shi lalle za a samu sauki ga lamarin. To kuna yayata jawo hankalin iyaye ga muhimmancin su zama zakaran gwajin dafi tunda bayan baya ga tsawatawa yaro abin da ya ga iyayen shi ko kuma wanda suke tare da shi suke yi shi zai taso yana yi. Aka akan tsawata musu sai dai abu ne har yanzu dai yana nan ba a riga an cimma dafi abin nan ba riga an kai ga abin da ake so ba a cin matsatsi irin da tukuna har yanzu za ka ga cewa iyayen kansu mutum na tafiya ya sai ya ga mai goro ko ya ga mai mangoro ko mai gwaba ya saya ba zai tsaya ya wanke hannunsa ko ya wanke wannan goron ko gwaba din ba kawai sai afka bakinsa to idan yaron da yake tare da shi ko yaron da ke kusa ya ga haka shi ma zai ga ah, to ga wani ai yayi kaza saboda haka ba komai shi ma sai ya taso da haka so muka ana kokarin tsawata musu kuma ana kokarin a yawan faɗakar da su ta hanyar kamfen da sauransu da tuna shi yasa kuma musamman a wannan ranar na wato wanke hannu aka fito aka yi gangami ta kowane jiha da masana'antu da makarantu aka yi gangami na kokarin ƙara tana mutane cewa muhimmancin wanke hannu shine babban abin da zai iya kawo da kwayoyin cuta daga gare ɗan adam To galibi tunda ana batun tsafta kuma ana batun wanke hannu. Yawanci cututtuka tunda ka ce idan ana yawaita wanke hannu in mutum ya yi ba haya in mutum zai ci abinci in ya gama cin abinci ana ta dai duk a koda yaushe dai ana wanke hannu za a za a yi kusan magance kusan kashi sittin daga cikin ɗari na cututtukan da ake yadawa. To wasu wasu cututtukan kuma fa da ake fama da su na rashin tsafta. To, kamar yadda ka ce wanke hannu su sauran cututtuka fa? To, su sauran cututtuka akan eh, bayan da aka kokarin faɗakar da jama'a kan wanke hannu To, ka ɗan rage nauyin wato abubuwan da ke iya ke iya sa shi rashin lafiya sauran kuma su ma ana kokarin gaya musu kuma akan fatakar da su din aka kokarin cewa babban abin da ake gaya musu shine banda wanke hannu kuma tsaftan gida tsaftan jiki da kuma tsaftan muhalli za ga mutum yana iya kasancewa ya fito tsaf ya fito da tsaftar shi ya fito da wato haskensa amma inda yake zama da kewayen inda yake zama da tita cika ko kuma a'a shi yana kokarin gyara nashi muhallin amma makwabcinsa baya yi domin so da yawa za ka ga in kika je anguwa za ka ga cewa mun ya gina gida ko kuma a gaban gidan shi magudanin ruwan ya haƙe ta ya gyara ta da ruwa in aka yi ruwa ko kuma aka zubar da ruwa zai wuce ba tare da ya taru ba balle ya masa matsala amma sai ga makwabcin kuma ko kuma na gaba da su sun tara nan suke zuba bola har sai magudanar ruwan ta toshe hmm. to shi yana nan yana kokari amma wa'ancan kuma suna warware wannan kokarin ta ana nan ana ta kokarin jami'an kiwon lafiya sukan je su yi masu bayani a asibitoci ma akan masu bayani sai dai abin da babu shi yanzu kamar yadda ake da shida shine duba gari wanda ke kewayawa in ya ga irin wannan ya kokarin tsawata ma jama'a domin su gyara to wa'annan duka dai ana nan ana ta dai kokarin faɗakar da jama'a kuma alhamdulillahi wasu wuraren za a ga cewa wato mutane suna suna kiyayewa suna kiyayewa suna ƙara fahimtar musamman da yara masu tasowa tunda a makarantu mun yi ƙoƙarin ganin cewa a makaranta wannan dabi'ar wanke hannu da kuma koyar da wato yara tsafta da kuma tabbatar da cewa sun sun tsaftace muhallinsu da kewayen to wannan yaro ko da ba yi a gida dai zai ɗauko wannan halin zuwa gida domin ya zama masa wato jini jiki ya duk ayi amfani. A takaice an sa a man manhajar karatun ɗalibai kenan. Yawwa, ai kwarai wani makarantu. Manhajar karatun su mm. To ka yi magana a kan cewa tana yiwuwa mutum shi ya gyara nashi muhallin amma ko makwabcin shi to kaga kasashen da suka ci gaba nan har tara ake ba mutum. Eh, a Najeriya ma akwai wannan wato doka da kuma damar idan mutane suka ki gyara muhallinsu suka ki da bola inda ya kamata suka ki haka gudanar ruwa da sauransu akwai hukunci da ya kamata a yi amma har yanzu ne doka rike doka da binta ya zama mana wani damuwa a kasar shi yasa har yanzu wa'annan abu bai tasiri ba amma a da kan yakan zama ta yakan zama tasiri dan muna kanana na tuna akan har ma a ce a shiga cikin gidaje a ga yadda kicin yake inda uwar gida ke girki ina take aje abinci ina take aje tukunyar miya da sauransu duk a dudduba a tabbatar da cewa tana cikin tsafta abincin da take girki ma yana cikin tsafta to galibi ka san an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba Me yasa ne wasu idan aka yi magana a kan cewa ya kamata a rika tsaftace muhalli sai ka ji suna faɗin cewa fatara yan ana ta kai wake ta kaya fatara ya ishi mutane don me za su yi tsafta. To ai rashin sani ne kuma wani lokaci zan ce kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana wata ake ce sanitation day a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace ka wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kai ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafi makwabta da yan uwa Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a yau kuma a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba muna fatar za a gafarce mu sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai alici ke muku fatar alheri a huta lafiya kashe eh, duniya ana ta wani